yawa wanda suke saboda to suna kula da su suna bin waɗannan dokoki sau da kafa saboda ba za a kawo yanayin da za su kare ba to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na yau a madadin dukkanin sauran abokanan aiki na musamman ma wakilinmu na kaduna ibrahima yakubu abdurrahman hassan ke ce da ku a kasance lafiya daga nan sashen hausa na dw to madalla abdulrahman hassan daga doci bele karamtun da so faraskaram da fuye adashi ma faraskaram ne hawar hijirawe ta nasi nandiro fatar rediyo dandal kura ita gasin masu sauraro shirinmu na gaba shine shiri na musamman bisa ga halayen da 'yan gudun hijira ke ciki a yi sauraro lafiya Muhammad Bula Baman Chulo andero hawara china da Boko Haram muyen sha gwaza le za dili san bisa an shura awran za kasar zana yadin an ja ga yosuro hawar adiyan wayinan da ngawon kulci kuma sai memena Muhammad sai ukala ya kasa ni me ure in ba ma baksa na kawo ya kawa goza kararo choko wa goza kararo sakna surolan uro nya kam o faida ten akero am kuranda leza fangara suro panzanen ayro kasannim sai kam o faida ta andero gulumba wadana a adama adino sa uro gulara oko suro suro adelan uro beldi sakke kalai kum gara kalai kum zana akai suro kalai kum zana na akai do sai ya sata sai kam o shimar sa ta tono kam gade wacce wanya ono surodun duniya kam indi comboko